Barkanku da zuwa tashar Action Hausa TV mai kawo muku labarai daga masana'antar Kannywood masu fina-finan Hausa da Hausa, da waƙoƙin Hausa da sauransu. Wannan tasha yau ta samo muku wani labari mai ɗaga hankali, labarin rasuwar wato Aliyu sharba Aliyu sharba dai wanda yake ɗan Abuja, babban mawaƙi ne wanda suke tare da abokinsa hamusu Brega. An nemi ali sharba an rasa ne inda aka neme shi sama ko ƙasa aka rasa inda wasu daga cikin mutane suke cewa ai lallai an yi kidnapping ɗin Aliyu sharba ne wasu kuma suke cewa ko dai magauta ne suka ɗauke shi inda daga bisani aka tsinci gawar Aliyu sharba. ya rasu inda ya riga mu gidan gaskiya wannan abun ya ja hankalin mutane da manya-manyan mawaƙa da manya-manyan jarumai na kannywood inda wanda ya fi taɓawa a ciki shine abokinsa wato hamisu breka kasancewar hamisu breka ya samu wannan labari na rasuwar abokin nasa wato aliyu sharba har ya postin a facebook dinsa inda yake cewa Allah ya ji kanka. Shi dai Aliyu Sharba sun yi waka da shi da Hamisu breka waƙar da ta karaɗe duniya wato wakar Ni da Abokina. Wato Sharba ya yi waƙoƙi da dama inda suka yi waƙa da Momi Gombe. Sun yi waƙoƙi da manya-manyan jarumai. Aliyu Sharba dai yanzu ne ma yake tasowa a cikin waƙoƙin da yake yi kuma mutane suna yaba masa. amma abin da mutane suke tambaya shine wai shin aliyu sharba menene yawa mutanen da suka kashe shi kuma yan kidnapping ne ko kuwa a'a ba yan kidnapping ba ne magauta ne suka yi mar haka ko da a shekarun baya an samu nura m inuwa inda ya fara yin waka ya fara tashe inda aka samu wasu magautansa suka kai mar hari inda aka sami wasu suka zo suka nuna ɗaukansa za su yi su masoyansa ne inda suka ja shi wani ya zo ya watsa masa acid A yanzu dai nura inuwa saka gilas yake yi kasancewar abin ya taɓa idanuwansa wayannan abubuwa dai an shafa ruwa da su a ƙasashen hausa ko da a lokacin shata ma ya sha fama da asirce-asirce da ake ta yi inda yake ta ƙoƙari ba a cin masa ba har shata ya zama abin da ya zama wannan shine aliyu sharba inda yake tafiya shi da abokinsa suna ɗaukan salifi. ba abin da dai za mu ce da aliyu sharba sai dai mu ce allah ya ji kansa allah ya kyauta makwanci ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci